القابعة ما القابعة وما أدراك ما القابعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهر المنفوش فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر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 وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت 22 رمضان هجرة تدبو دقري دا 443 daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin tafsirin suratul luqman a yau za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyu insha Allah kuma karatunmu yana ɗauke da bayani akan wa'azin luqmanul hakim الله مدوكي ولقد آتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah maɗaukaki yana ba mu labari game da wani mutum da ake kiransa lukuman wannan ayat na ɗauke da bayanai kashi uku abubuwa guda uku na farko magana ce akan wani bawan Allah da ake kiransa lukuman lamari na farko shi ne wane ne lukuman babu shakka malaman tafsiri sun samu sabani haka na malaman tarihi game da lukuman shi mutumin ina ne da farko idan aka ce mutumin ina ne ana nufin daga wace ƙasa ya fito nan ma akwai sabanin fahimta a tsakanin malaman tafsiri Kuma malaman tarihi dalili kuwa saboda babu nassi na alkur'ani ko hadisin manzon Allah da dai a ce an samu wani bayani daga Allah madaukaki to wannan yana yanke gardama babu aya babu hadisi amma su malaman tafsiri ya zamanto suna da fahimta kashe biyu na farko ana cewa mutumin nubiya ne ina ne ake kira nubiya kogin da ya fi tsawo a duniya shine ake kira kogin nil rafin da ya fi tsayi a duniya gaba ɗayanta shine kogin nil Shi ne kogin da ya ratsa kusan rabin afirka kogin da ya fito daga uganda ya karasa a kasan egypt wannan kogi ya yi tafiyar da ta kai kilomita 6,600 kuma ya ratsa kasashen afirka sun kai 11 wanda duk abu ne sananne to kogin nan ya samar da dauloli saboda dan adam yakan so ya zauna kusa da ruwa inda zai samu ya yi noma kuma ga ruwan sha saboda haka yasa an samu dauloli waɗanda suka ta wannan daula ta tana tsakanin kudancin sudan da kuma sudan da egypt wato sun yi rayuwarsu ne a gabar kogin nil amma tsakanin sudan da kuma kasar misar babu shakka wannan wata daula ce babba a da zamanin da amma a yanzu daular babu ita amma wannan kabilar da tana nan su ne mutanen sudan su ne mutanen sudan akwai su a yankin sudan akwai su a yankin egypt jini kasar masa wannan shi ake kira kasar nubiya to shi annabi eh, ana cewa annabin Allah ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya aika ma wannan al'umma da take yankin Nubiya akwai malaman da suke da wannan fahimta Luqman ya gwada cewa ba balarabi bane kenan idan aka ce Nubiya ne kaga kenan ba shi da alaka da Larabawa illa dai yanki ne da yake kusa da yankin Larabawa don haka yasa kalmar ita kanta ta Luqman ya zamanto an samu jayayya a kanta shin kalma ce ta larabci ko ko ajami ce domin haka akwai malaman da suke ganin kalma ta lukuman ba larabci ba ce eh, Asalin ta ajami ne saboda haka ba yadda za a yi a yi ta'arifinta والأجمع mana'ahu قال إنه wa li للتعريف alif wa nun akwai muhawara da akai. shi kansa mutumin wace kasa ce akwai waɗanda ke ganin mutumin yankin nubiya kamar yadda muka ce sannan ba larabe ba ne akwai waɗanda ke ganin kuma ba yankin nubiya ba ne ya fito daga yankin habasha yankin habasha har yanzu dai bakar fata ne idan aka ce mutumin habasha kaga mutumin ethiopia kenan an gangaro idan aka ce mutanen nubiya su sama ne su ne mutanen sudan zuwa egypt amma idan aka ce mutanen habasha su mutanen ƙasa ne har yanzu dai kogin nil ta rasa ta wurinsu su ne mutanen habasha wanda ita ce fahimtar abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda abdullahi bin abbas sahabin manzon allah yana daga cikin waɗanda ke ganin cewa shi lukman mutumin nubiya ne mutumin afirka ne yana daga yanki na habasha akwai mahadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali riwayar shi abdullahi bin abbas din kana luqmanu abdan habashiyan najjaran ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah luqmanu wani bawa ne mutumin habasha kuma kafinta ya ruwaito wannan hadisi ana cewa abdullahi bin abbas ya faɗi wannan sannan akwai hadisin abdurrahman bin yazid bin jabir hadisi ne mursal yana cewa annabi ya ce sadatu sudan arba'atun mutane hudu ne waɗanda suka samu daraja a afirka gaba ɗayanta afirka ita ce ake kira yankin sudan a wancan lokaci baƙaƙen fata waɗanda suka yi shahara suka samu daraja ta imani manzon Allah ya ce mutum hudu ne na farkon su lukuman sannan akwai mihja'u mihja'u bawan sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda annajashi sarkin Habasha sai kuma Bilal to wannan hadisin da ake danganta shi ga manzon Allah bai inganta ba yana da'iful jami'i sagir hadisi na 2891 da kuma silsilatu da'ifa hadisi na 1454 akwai mutanen da suke ganin shi lukuman mutumin wani gari ne da ake kiransa aila a yanzu yana yankin jordan kusancin jordan kusancin jordan so kaga kenan koda za ka dubi littafan tarihi za ka yi ta ganin muhawara daban-daban tsakanin malaman tarihi da malaman tafsiri wasu na ganin mutumin afirka ne ya fito daga yankin nubiya kenan yankin tsakanin sudan da misra wasu na ganin a'a ba habashe ne mutumin ethiopia kaga kenan dai afirka ne akwai wadanda ke ganin a'a mutumin aila ne kudancin jordan kuma ɗanyar annabi ayyuba alaihi salam za ga tarihi ana cewa shi lukumanu ya samu shekara ta kai dubu a duniya wato yana cikin waɗanda allah ya ba su tsawon rai kuma ya yi wajen annabawan allah kamar shi annabi ayyuba alaihi salam shi ne mai bada fatawa kafin allah ya aiko annabi dawud alaihi salam ya zamanto alƙalin banu isra'ila duk wannan yana cikin littafin tafsiri akwai ma hadisi da aka ruwaito musamman yana tafsirin ibn abi hatim hadisin abu dardai abu dardai sahabin manzon Allah ne abu dardai wata rada an ambaci luqmanul hakim sai ya ce ma utiya ma ahlin wala malin wala hasabin wala fisalin shi lukumanu da kaji ya samu karbuwa a wajen Allah Allah ya masa kyauta bai ba shi saboda iyalansa ko saboda dukiyarsa ko saboda asalinsa ko saboda halayensa ba walakin na na rajulan samsama mutum ne mai yawan shuru fawilu tafakkur shi lukuman mutum ne mai tsawon tunani kusan ko da shirgan shi a tunani yake amikun nazari mai zurfafa bincike la'akari lamya nam naharan kafko abu darda ya ce bai taɓa baccin rana ba shi lukumani walam ya rahu ahadun kafko ya zuku wala ya tanakka babu wanda ya taɓa ganinsa yana tofar da yawu ko yana fyace majina wala ya bulu ko wanda ya taɓa ganinsa yana fitsari wala ya tagawar ko wanda ya ganshi yana biyan bukatarsa ba haya da za ka taba ganin wanda ya ce maka ya ga lukuman ya tofar da yawu ko ya sace majina ko ya zubar da kaki ko yana fitsari ko ko yana ba haya ba wala ya fasilu ba kuma a ce ka shi yana wanka wala ya abasu wala ya haku saboda ka shi ba mutum ne mai wasa ba ba mutum ne mai yawaita dariya ba wa kana la yu'idu man taqan nataqahu ila an yaqula yaqula hikma baya maimaita maganarsa sai fa idan magana ta zama to ta hikima in ya faɗa masa magana guda ta ishe shi idan magana ce ta hikima ya fa'idu hato yakan maimaita yakan maimaita saboda a gani Wakana, kana qad tazawwaja yayi aure wa da lahu aulad yana da yara famatu suka mutu falam yabki alaihim bai mutu kuka ba wa kana yakshaf sultana wa ya'ti al-hukam yakan je ga sarakuna da alƙalai yakan ziyarce su ba domin ya saba da su ba liyan zura wa tafakkara wa ya'tabir saboda ya ga yadda ake shari'a yayi tunani yayi la'akari da kuma godiya ga Allah kwafi zalika utiya ma utiya wannan duk hadisin abu dardai ne amma kuma hadisin bai da asali misali ka gan a littafin tarihi da littafin tafsiri to duk maganar da muka yi inda dai lukumanu ne babu hujja babu hujja a kanta lukuman mutumin ina ne Allah bai faɗa ba lukuman annabi Allah ne nan ma malaman sunna malaman tafsiri sun rabu kashi biyu in ka dubi tafsirin al-imam shaukani fathul qadir mujallal na farko shafin biyu. واختلفوا أيضا هو نبي أم رجل صالح shin lukumanu annabi ne koWani mutumin kwarai malaman suna sun rabu akai fa zakara aksaru ahlil ilmi mafi yawan malamai sun ba da labari ila annahu laysa bi nabiyyin lukumanu ba annabin Allah bane na'am akwai fahimtar da aka samu ta tabi'ai kamar al-imamu suddi al-imamu sha'bi ikrima annahu kana nabiyyan cewa luqmanu annabin Allah ne amma al-imamu shaukani yace wal awwalu arjahu fahimtan farko ita ce mafi rinjaye kuma wannan fahimta ita ce mafi inganci saboda haka ba daidai bane mutum ya ce luqmanu annabin Allah ne ba annabi bane mafi gamsarwa shi shine bayanin al-Imam Shatibi al-Imam Shatibi a littafin al-Muwafaqat mujallad na hudu shafin ya ce in ka dubi al-Qur'ani kullu hikayatin waqa'at fil Qur'ani duk labarin da Allah ya kawo a cikin al akwai dalili duk labarin da Allah ya kawo to labaran da Allah ya kan kawo su a cikin alkur'ani kashi biyu ne idan labarin kuma wannan shine al'aksar fala ya kalu an ya ka a au ba'daha raddan laha aula wato idan Allah ya kawo labari idan wannan labarin cikinsa akwai abin da ba a son ku yi koyi da shi to kafin a ba da labarin Allah zai matashiya a kai ko bayan an gama ba da labarin Allah zai gargadi a kai wannan Shi ne mafi yawan labarai da suka zo a cikin alkur'ani duk inda ka ji Allah ya kawo kissa a cikin alkur'ani to idan ba a son a yi koyi da abin da ya zo a cikin labarin kafin labarin ko a bayan labarin Allah madaukaki zai matashiya zai nuna maka wannan abin kada ku yi koyi da shi fa in waqa raddun fala ishkala fi butulani zalika al wa kadhibi saboda haka idan har ya zamanto kaga wani labari a cikin alkur'ani abin da za ka fara lura da shi kafin labarin shin Allah yana karfafa wannan abin ne ko ko yana raunana shi bayan labarin shin Allah yana raddi game da abin da ya zo cikin wannan labari to shi alkur'ani Allah ya gaya mana furqanan hudan burhanan wa bayanan shi alkur'ani littafi ne wanda yake rarrabe bayani saboda ka duk sa'ilin da aka samu wani labari a cikin alkur'ani za ka samu labarin ya taho da bayani mai ma'ana wa hudan sannan labarin da yake zuwa cikin alkur'ani shiriya ne wa burhanan yana zama hujja wa bayanan sannan akwai bayani saboda haka idan Allah ya bada labari baka bukatar wani maka sharhi ya riga ya gama iyakar abin da Allah yake so ka sani shi zai faɗa maka wa huwa hujjatullahi ala al-khalqi Alal jumla wa tafsili wal-itlaqi wal-umum shi qur'ani shi alqur'ani hujja ce ga duniya gaba ɗayanta saboda haka idan Allah ya faɗi magana wannan maganar yana daure ta ta yanda kana gama ji ka fahimta sakon ya shigo gare ka kenan wa hadha ma'ana bi an yuhka fi ma laysa bi haqqin thumma la yunabbahu alayhi ba zai taba yiwa Allah ya bada labari a cikin alqur'ani labarin ba a son kai koyi da shi sannan kuma Allah bai tabbatar maka da bayani a kansa ba wannan babu sai ya ce to labari kashi in ka dubi labaran alkur'ani din zaka ga kashi biyu ne labarai da ake ba mu don mu yi koyi da halaye na magabata jami'u ma hukiya anil mutaqaddimin min al salifa idan Allah ya bada labarin mutanen da to kashi biyu ne ka hikayatin anil anbiya'i wal awliya'i ko dai ka samu alkur'ani yana baka labarin annabin Allah ne ko kuma ka samu alkur'ani yana baka labarin waliyin Allah sai ba wai duka labaran da suka zo a cikin alkur'ani suna tabbatar mana labaran annabawa bane a'a shi Allah da ya tsara alkur'ani sai kawo labarai kashi biyu labaran annabawa da labaran waliyan Allah kuma za ka yi mamaki yanzu misali daga suratul baqara sai suratu ali imrana waye ake kira imrana iyalan imrana imrana shine mahaifin maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam mahaifin maryam shine imrana kaga ba annabi ba ne. amma fa sura guda Allah ya bada suna ali imran kuma imran din ba annabin Allah bane kai ba ma shi ba yassa din maryam ai ba annabiya ce, amma sai Allah ya bata sura kuma suratu maryam dan nata isa annabin Allah ne yana cikin ulul azmi minar rusuli ka gaya mun sura a qur'ani da ake kiranta suratu isa kaga babu sai Allah ya daga sunayen waliyai sai ya aje sunan manzo to idan ka dubi alqur'ani gaba ɗayansa. labarin da ya fi yawa shine labarin annabi musa alaihi salam babu annabin da allah ya bada labarinsa irin annabi musa wata sura ke na ake kiranta suratu musa kaga babu amma fa ga darajar annabi musa sai zamanto ba a bada sunan ba in ka gangaro sai ka samu akwai sura da ake cewa suratul kahfi wasu matasa ne fa waɗanda ba annabawa ba sai allah ya daraja su ya ba ma sura suna suratul kahfi amma kuma annabi Musa ya zama ba a bashi sunan ba to in ka dawo sai ka samu Luqman ba annabin Allah bane sai Allah ya dauki sunansa ya daga wato Allah yana daga mutane kashi biyu yana daga manzanni ya daga waliyan Allah wato abinda alqur'ani yake karantar da mu karka dauka shi alqur'ani annabawa kada yake darajawa alqur'ani yana daraja masoya Allah a kowane zamani idan kai ma kana son Allah to alqur'ani yana daraja ka a yau wannan har zuwa tashin kiyama akwai misalai kashi biyu na farko akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wannan hadisi na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillah manzo Allah yake gaya ga masahabbai yace daga cikin bayin Allah ibadan akwai wasu bayi yagbituhumul anbiya'u wash-shuhada'u da annabawa da shahidai suna sha'awar darajar da suka samu a ranar kiyama yanzu ka wannan magana in ba don annabi na ya faɗa ba to mutum yana faɗanta sai an yi gardama da shi sai an yi jayayya da shi manzon Allah ya ce Allah yana da wasu bayi waɗannan bayan a ranar ƙiyama. da annabawa da shahidai in sun dubi matsayin da suka samu suna sha'awar irin wannan matsayi kaga wannan babu shakka daraja ce mai girma shine sai aka ce to man hum suwaye kenan la'alla na nuhibbahum dan mun san dai ba za mu iya kama kafansu ba amma mu so su dan mu so su dan in kana son mutum zaka zan tare da shi a kiyama ko da aikin ka bai kai na shi ba sahabbai da suka ji wannan magana saboda tawali'u sai suka ce ya rasulallahi suwaye mutanen nan kaga suna ganin dai su ba su bari amma la'allana nuhibbuhum tana yiwa mu so su in mun so su albarkacin son da muke musu sai Allah ya hada mu da su a ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaumun tahabbu bi nurillahi azza wa jalla mutane ne waɗanda suka so juna saboda hasken Allah min gairi arhamin babu zumunci a tsakaninsu wala sabin kuma babu dangantaka wannan haduwar da muka yi muna fatan tana da wannan siffa saboda duk inda kuka haɗu da mutane babu zumunci babu dangantaka ba kuɗi ba abin da ya haɗa ku addinin Allah manzon Allah yake ce to matsayin da za ku samu a ranar tashin kiyama har annabawa sai sun yi sha'awarsa idan kana son mutum ne saboda addinin Allah ba dan komi ba manzon Allah ya ce wujuhuhum nurun fuskokin su haske ne a filin hisabi Allah ka samu na ciki alama nadira min nurin sannan kuma mimbarin da Allah ya aje musu wanda za a dora su akan mimbarin shi ma na haske ne manzon Allah ya ce la ya kafu na idza kafan nasu duk abin da zai daga hankalin dan adam a ranar kiyama banda su razana da ba ta samun su ba sa firgita kaga su suka dauki wannan siffa la khawfun alaihim da babu ba sa tsoro idan mutane sun ji tsoro wala yahzanuna idza hazinan nasu ba sa bakin ciki idan mutane sun yi bakin ciki lokacin da manzon Allah ya bada wannan amsa sai ya karanta aya ta 62 ta suratu yunusa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun manzon Allah ya ce ku sani waliyan Allah babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki Su waye sai Allah ya fassara mana yace allazina amanu wa kanu yattaquna kaga har yanzu akwai su waɗanda suke imani kuma suna kiyaye Allah shikenan kaga Allah bai ce annabawa mursalai sai ka ji tsoro baka cikin wannan sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala idan ka yi imani to ka zama kiyaye Allah ne ake nufi da kiyaye Allah duk abin da Allah ya ce kar kai yi kokari ka bar shi kar kai sha'awar saba ma Allah idan kana da imani kana kokarin nisantar abin da Allah ya hana to babu shakka zaka shiga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala shine sai Allah eh, ya gaya mana sakamakonsu. لهم البشرى A rayuwarsu ta duniya suna da albishir. Haka ma a rayuwarsu ta lahira suna da albishir. A rayuwar duniya الله Allah yana samun albishir kafin ka mutu mala'ika zai maka albishir kai dan aljanna ne Allah ka samu dace kuma har a tashi a kiyama mala'ika na tahowa yana cewa ina daɗa maka albishir sai ranar da ka shiga gidan aljanna wallahi kafin ka bar duniya sai an maka albishir a kwanciyan kabari a maka albishir kana fitowa kabari albishir idan an isa filin hisabi kana da albishir har sai ka shiga gidan aljanna mala'ika zai kyale kuma saboda Allah ya daɗa samu mu ji daɗi sai ya ce la tabdila bi kalimatillah babu mai canza alkawarin Allah Allah ka tabbatar mana wannan alkawari wannan martaba ce ba karama ba mai yiwa ma kai kana tsammanin karamar martaba ce sai Allah ya karasa magana da cewa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wannan hadisin yana silsilatu fatiha hadisin mujalla na bakwai shafi na 1369 zaka ga bayani a kansa kaga kenan annabi ya tabbatar mana akwai wasu bayin Allah waɗanda ba annabawa ba ne ba manzanni ne amma sun samu daraja a wajen Allah to sannan akwai hadisin Abu Malik al-Ash'ari ya rawaito hadisi daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane isma'u wa aqilu ku saurara kuma ku hankalta manzon Allah yace ku saurara ku saurara abin da zan faɗa kuma ku hankalci abin da zan faɗa muku anna lillahi azza wa jalla ibadan ku sani Allah yana da wasu bayi laisu bi anbiya ba annaba bane wala shuhada ba shahidai bane yagbituhumun nabiyuna wa shuhada amma annabawa da shahidai za su yi sha'awar matsayin da suka samu a wajen Allah ala manazilihim wa qurbuhum min Allah saboda irin masaukin da Allah ya basu saboda irin kusantar da suka samu a wajen Allah kaga ba ba ne, amma sun kusanci Allah sun samu ɗaukaka to shi wannan hadisi na abu malikin al'ash'ari wato sai ya ce a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana fa ya ji min al'araf min kasuwatin nas a majalisun manzon Allah can ƙarshe akwai wani balaraban ƙauye yana can ƙarshe ya ji maganar manzon Allah wa alwa bi yadihi ila nabi sai daga hannu ya rasulullah daga nesa na faji abin da ka faɗa amma ina da nisa sai dai bari maimaita ko na yi kuskure in ji balaraban kawai sun minan nasi na ji kamar ka ce wasu mutane daga wasu mutane kaga balaraban kawai yana so a fahimtar da shi ba wai zuriyar annabawa ba ba zuriyar manzanni ba wasu mutane daga wasu mutane kaga kenan mutane ne kawai da aka saba da su kayan kamar yana cewa ya rasulullah hadda ba kawai zai iya shiga cikin waliyan Allah nasun minan nasi na ji ka faɗi wannan kuma kace laisu bi anbiya wala shuhada su ba annabawa bane su ba shahidai bane yagbiquhumul anbiya wa shuhada wala majalisi amma ka ce da annabawa da shahidai za su yi sha'awar matsayin da suka samu da mazauninsu wa ƙurbuhun min Allah da irin kusanci da suka yi ma Allah haka ne manzo Allah ya ce haka ne sai ce in athum lana jallihim lana ka siffanta mana su mana da kyau yanda za mu gane ya rasulallah ka siffanta su ina so in gane su kaga yana so ya shiga kenan manzo Allah da ya ji maganar ba kawai in ji abu malikin ya ce duk wanda ke gudun sai ya ga manzan Allah fuskarsa tana murmushi manzan Allah ya ji daɗi har an samu ba ƙauye yana sha'awa ya shiga cikin waliyan Allah wannan abin sha'awa ne fasurra wajihun nabiyyi bi su'alil a'rabi sai manzan Allah ya sake bayani saboda wannan balarabe ya gane zai iya shiga cikin waliyan Allah mutumin ƙauye mutumin karkara zai iya shiga cikin waliyan Allah sai manzon Allah ya ce masa hum nasun min afna'in nasi ya tabbatar da abin da balarban yake so ya sani mutane ne daga cikin ɗaiɗaikun mutane har ƙauyawa wa nawazi alqawabil hatta ƙabilu ƙanana ana samun waliyan Allah a ciki lam tasil bainahum arhamun mutaqariba illa dai abin da ake lura da shi su mutane ne waɗanda ba zumunci ne haɗa su ba ba zumunci ne haɗa su ba ka su a wuri guda ta habbu fillah abinda ya shigar da soyayya tsakaninsu son Allah ne suna son juna domin Allah wata safau haɗuwarsu duka akan son Allah ne saboda haka a ranar tashin kiyama ya ba'u Allahu lahum yawmal qiyamati wala Allah zai ajiye musu wani majalisi kusa da shi kusa da zatinsa kuma ba za su firgita ba ba za su samu razana ba sai manzon Allah a ƙarshen magana yake wa hum awliya'ullah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wannan hadisin yana al-mustadrak imam al-hakim wato wannan ya nuna maka su waliyan Allah suna da daraja a wajen Allah kaga mun samu hadisin Abu Huraira ga hadisin Abu Malik na Ash'ari ba su biyu bane kalima mu tirmidhi ya kirga hadisai waɗanda suka ruwaito wannan labari akwai abu darda'i akwai abdullah bin mas'ud akwai ubadatu bin samit zaka gani a sunan tirmidhi mujallal na shafi na 567 don haka alkur'ani yakan ba mu labarin waliyan Allah luqmanu waliyin Allah luqman waliyin Allah amma Allah madaukaki bai gaya mana kasar da ya hito ba bai gaya mana kabilarsa ba bai gaya mana shekarunsa ba saboda duk ba ma'ana abinda lukumanu yayi shine mai ma'ana abinda lukumanu yayi wanda shi ake son musulmi ya sani amma ba wai ka san kasar shi ba ba kuma ka san kabilarsa ba saboda ai babu kabilar da ba a samu mutumin banza a cikinta ko kuwa in kana maganar larabawa an samu manzon Allah to a cikin larabawa aka samu abu lahabi ko da abu jahal so saboda haka dan an ce wani balarabe ne ba komi ba wannan ba shi ne abin lura ba kuma dan an cewa na dan afirka ne to sai ne ina ce a afirka ne aka yi fir'auna a kasar masar so ba inda ba za ka samu na kwarai ba kuma ba inda ba za ka samu na banza ba ka daina duba tarihin mutane tarihin mutum ba shi da ma'ana me mutum ya karantar a rayuwarsa wannan shi ne muhimmi me ka bari duniya ta amfana da shi wannan ne muhimmi saboda haka shi Allah baya gaya maka labari ai wani da ya dinga karatu sai da ya zama shi shine sai muka sa sunan shi a cikin ƙur'ani. ka taba ganin irin wannan ba babu ba wannan bane me kai wa Allah idan ko kayi wa Allah ko a ƙauye kake Allah zai daga martabaka saboda ka shi Allah babu ruwansa da batun tarihinka ko ƙabilarka ko ƙasarka ko ma yawan shekarunka Allah ya samu gadi abu na biyu Allah madaukaki ya gaya mana cewa ya ba mu luqmanu hikma wa laqad atayna luqmana al lalle hakika mun ba mu luqmanu hikma mece ce wannan hikima da Allah madaukaki ya ba mu luqman wannan kalma ce da take da fadi take da ma'ana mai eh, tsawon bayani illa dai a takaice kamar yadda ya taho cikin bayanin ibn al-asir a littafin an-nihaya fi garib al-hadith yana juz'i na farko shafi na 419 idan aka ce wa mutum mai hikima huwa allazi yuqimu al-ashya'a wa duk wanda kaje an ce masa mai hikima to mutum ne wanda yana tantance al'amari da gaske baya wasa da al'amari duk abin da zai yakan yi shi ya kiyaye shine sai a cewa wani mai hikima ne wato yana matsayin kamar fa'ili ne abin nan muf'ili aka kawo shi a matsayin fa'ilun saboda haka idan aka ce alhakimu ana nufin zul hikima mai hikima mai cece hikima hikima ita ce ibaratun an ma'arifata abdalil ashiya'i da abdalil ulumi hikima ita ce kasan abin da ya fi daraja hikima ko magana ce za ka yi idan aka ce wani mai hikima ne za ka samu sai ya zaɓi kalmar kafi ya faɗa saboda ai kana iya faɗin kalmomi da yawa amma sai ka zaɓo kalma sannan sai ka faɗa wani a ce mutum ne mai hikima to kenan tantance al'amari eh, liman yi husinu da ƙa'iƙi sina'ati wa yutƙinuha mutumin da yake tantance al'amari in ma ta sana'a ko ta maganarsa ko ta mu'amala ana ce mar mai hikima saboda aka hata mutum mai sana'a akan ci ai wani mai hikima ne saboda sana'arsa yana kokarin samar da wato abin da yake mafi daraja yana kiyayewa wanda shi yasa aka ce mar alhakimu don haka duk sa'ilin da kaga Allah ya kawo kalma ta alhakim a Qur'ani wannan fassara guda ce daga cikin fassarorin da malaman sunna suka yi mata ya zo littafin da ake kira zaharatu tafasir tafsirin muhammad ahmad abu zahara ya rasu kamar shekara hamsin da suka wuce yana fassara suratul bakara aya ta tara. a wannan gurin Allah ya tabbatar mana hikima wata kyauta ce wanda Allah yake yin ta ga wasu mutane kaga yace wa laqad atayna luqmana al hikima, lallai mun ba ma luqmanu hikima amma a suratul bakara sai Allah yake yu'til hikimata man sha. wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera Allah yana ba da hikima ga wanda yayi nufi Allah yana ba da hikima ga wanda ya so saboda ka zai iya ba ma waliyin Allah hikima bai ba ma annabi ba wannan kyauta ce wannan kyauta ce wa man yu'tal hikima duk wanda aka ba shi hikima faqad utiya khairan kaseera to an ba bashi alheri mai yawa to kaga anan wa hadha huwa allazi usifa bihi luqman Allah yace ce wa laqad atayna luqman alhikma kashi kaga wannan ya samu wata babbar kyauta luqman ya samu babban kyauta wanda Allah da kansa ya faɗa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kaseera so kaga luqman ya samu wata kyautar hikima ya samu kyautar hikima saboda haka yasa farko dama kamar da Allah ya gaya mana a suratul baqara wanda duk Allah ya bashi hikima to ya bashi alheri mai yawa saboda hikima tana gaba da ilimi ilimi daban hikima daban kana iya samun ilimi baka da hikima saboda haka mai hikima baya samun hikima sai da ilimi saboda haka yasa hikima tana gaba da ilimi don mutumin da aka ce ma mai hikima ne to yana da ilimi saboda jahilci bai samar da hikima wannan kyauta ce mai girma domin ko da ilimi ne aka ba ɗan adam kyauta ce mai girma bare kuma an baka hikima saboda ka farkon abin da Allah ya ce masa a lillah ka yi ma Allah godiya saboda Allah ya ma kyautar da bai yi ma mutane da yawa ba sai ce masa wa man yashkur fa inda ma yashkuru li nafsihi ai wanda ya ma Allah godiya to godiyan nan amfanin sa yana komawa ga kansa ne wa man kafara wanda ya butulce ma Allah al-kufru shine uh, kufranun ni'ima al-kufru shine butulci Allah ya maka kyauta ka butulce ka kasa yi masa godiya to wanda ya butulci fa inna Allah ganiyun hamid shi Allah mawadaci ne Allah mawadaci ne godiyarka ba ta ƙara mar komi hamidun shi kuwa Allah mai cancantar yabo ne ko da baka yaba masa ba miliyoyin halittu suna yabon shi saboda ka in ya maka kai mar godiya in ka yi godiyar amfanin ka ne to in ka dubi abinda Allah ya fara magana a kai ya gaya mana cewa lukuman ya samu kyautar Allah mecece kyauta Allah ya ba shi hikima hikima karamar kyauta ce a suratul baqara Allah ya ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera me abu na farko da Allah ya ce masa anishkur li ka gode min an shkur lillah kai ma Allah godiya wanda wannan ne abu na uku da wannan aya take dauke da shi ka'ida ce idan ka dubi abin da Allah ya gaya ma Luqman a shkur lillah kai ma Allah godiya sai ya bayyana wannan ka'ida wa man shukuru fa'in na ma yashkuru li nafsihi wanda yake yin godiya yana godiyan nan ne amfanin makansa wa man kafara wanda yake wanda ya butulce ma Allah fa fa inna Allah ganiyun hamidun ai Allah mawadaci ne idan aka ce mawadaci bai neman karin komi babu abin da dan adam zai yi amfani Allah ba za ka kare Allah da komi ba inji Allah tabaraka wata'ala da kansa ganiyun Allah wadatacce ne hamidun Allah mai samun yabo ne wajen halittunsa yanzu idan ka dubi wannan a matsayin ka'ida za ka ga misalansa a cikin alkur'ani kamar misali a suratu ibrahim aya ta bakwai wa ista azana rabbukum allah mahalicinku ya yi sanarwa la'in shakartum la'azidannakum idan kun yi godiya zan muku kari wa in kafartum in kuwa kuka butulce sai allah ya ce ina azabi da shadid lallai azaba ta mai tsanani ne a nan ashe kenan idan Allah ya maka ni'ima idan ka gode me zai faru sai ya ƙara idan ka gode sai ya ƙara to sannan kuma ni'imar in kana son ta dawwama sai ka gode idan baka gode ba ba za ka yi albarka ba a suratu ali imran aya ta 144 Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba ad-dunya نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين زام ساكا وما سقوديا ساكا يرد الله يكي ما سقوديا شيني دو سيتك عارا إذن الله يباكا سيكا غودي سيكارا مكا إذن كان son dukiyar ta dawwama ka ƙara godiya sai Allah ya ƙara sannan kuma abin da za ka lura shi Allah ni'imar ka sama ba za ta kare ba matukar kana godewa karawa yake matukar kana godewa sai ya kara maka a suratul nahl ayat 96 yace ma inda kum fadu wa ma inda Allah baqin da yake wajen ku shi yake karewa amma na wajen Allah fa a tabbata yake bai karewa to sai Allah ya gaya mana abu na farko kuma wannan hakika wata karantarwa ce gare mu Allah ya yi malƙumanu kyauta babban kyauta da ya ce masa da farko ka yi godiya ga Allah saboda ka duk abin da Allah ya baka karkare na ni'imar Allah komi ƙanƙanta komi yawa ka sabar makanka yin godiya ga Allah ka sabar makanka yin godiya ga Allah wannan shine darasi na farko duk mutumin da Allah ya bashi komi ne ne idan Allah ya baka lafiya ya baka dukiya ya ya biya ma bukata komi kankantan ni'ima a wajenka kai ma Allah godiya idan kai ma Allah godiya sai ya kara Allah ka samu gadi to mu je gaba وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فسنة الله سيبام لبار وأذن لقمان da farko dai Allah ya gaya mana waye lukman kai za ka ɗauka ya ce ai wani bakar fata dogo gajere ko mai jiki a lukuman ammar kyauta ne kyautar hikima kuma aka ce yi ma Allah godiya shi kenan to ga wa'azin luqman ga ɗansa wa idh qala luqman li lokacin da luqman yake gaya ma ɗansa wa huwa ya'iduhu yana masa wa'azi ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kada kai shirka ga Allah inna shirka la mun azim lalle shirka zalunci ne mai girma malaman tafsiri sun yi ta kokarin bayani game da ɗansa nan ma sai an nemo sunan to idan Allah ya ɓoye sunan ya za a yi ka samu Allah ya san ɗan yana da suna amma bai faɗa mana ba inda Allah yana so mu san sunan ɗan zai faɗa mana sannan annabi Muhammad har yayi wafati ya bar duniya bai ce ga sunan ɗan Luqmanu ba kuma sahabban manzon Allah ba wanda ya tambaya saboda sun sani ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa inda kaga Allah ya faɗi magana bai wani abu to ka kyale haka Allah yake so a sani Allah yana so ka san Luqmanu yana da ɗa kuma shi Allah bai so ka san sunan ɗan ba don haka in ka dubi tafsirai zaka ga sunayen daban-daban a ce masa sunansa faranu kutaibi mishkamu sunayen daban-daban malaman tafsiri kowa da irin abin da yake bayarwa akwai ma wanda yake cewa ai luqmanu yana da ɗa da matarsa kuma duk kafirai ne saboda haka yake ta musu wa'azi har dai suka musulunta wannan duk bayani ne wanda babu shi daga Allah ko manzo ko ba dalilinsa idan aka ce lukumanu ya yi maɗansa wa'azi ai ba wai sai kafirin ɗa ake ma wa'azi ba ɗanka musulmi tana masa wa'azi saboda ka ba ma'ana cewa ɗan lukumanu kafiri ne ya mara wa'azi ya musulunta za ka gani a littafan tafsiri amma gaskiya ba ma'ana kuma babu asali babu hujja daga bakin manzon Allah ko kuwa sahabbansa ah, ibnu kasir ya ce wato darasin da Allah yake karantar da mu a nan hadhihi wasaya nafi'atun wasiyoyi ne masu amfani kad haka Allah ta'ala an luqman al-hakim Allah yake ba mu labari game da luqman mai hikima liyamtasilaha an-nasu wa yaktadu bihi me yasa Allah ya kawo mana waɗannan misalai Allah yana karantar da mu yanda ya kamata mu yi tarbiyyar yaranmu Allah yana karantar da mu yanda ya kamata mu yi tarbiyyan ƴaƴanmu Allah ka samu iya ya ya kamata kai tarbiyyan ɗanka sai Allah ya ba mu labari da lukuman kaga wannan lukuman abun hakimun dama an gaya maka mai hikima ne hikimar kuwa ita ce zaban abin da yake dacewa idan aka ce uba yana da hankali uba yana da hikima ai wannan uban ba zai so a ce ɗansa ya shiga wuta ba saboda haka duk uba mai hankali matakin farko shine ya tseratar da 'ya'yansa daga gamuwa da azabar Allah kaga babban hikimar da Allah ya ba mu Luqman kenan dan ba ilimi bane hikima ce Allah ya ba shi hikima saboda haka yake kiran ɗansa kuma Allah da kansa yake mana yana gaya ma ɗansa wa huwa ya ibuhu yana ma ɗansa wa'azi yana ma ɗansa wa'azi a yau zaka samu mutum malami ne amma bai taba aji ɗansa ya mar wa'azi ba malami ne magana ma da ɗan ba ta haɗa su saboda ka babu ruwan shi da ɗansa yana ganin ya fi ƙarfin ya zauna ya mar wa'azi amma lukuman yi wajjihu wa yurshiduhu ila ma fi sa'adatihi wa salahihi fi darain in ka dubi wa'azin da Allah ya ba mu labari game da lukuman zaka ga an sa shi a matakai guda uku matakin farko aqida mataki na biyu ibada mataki na uku gyara halayya abubuwa guda uku lukuman ya ja hankalinsa a kai ya ja hankalinsa a kan aƙida Shi ne mataki na farko ya ja hankalinsa a kan ibada Shi ne mataki na biyu na ƙarshe fa ya ja hankalinsa a kan halaye na ƙwarai to wannan shi ya nuna cewa alƙur'ani ya samar da dukkan wata maslaha ga musulmi sai da in bai koma ga littafin Allah ba ashe alkur'ani ya karantar da mu ya kamata mu zama su gargadi ga 'ya'yanmu wanda kuma in ka dubi suratul tahrim aya ta shida ainihin ma Allah ya magana akai ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku da iyalanku game da shiga wuta wa quduhan nasu wal hijara ita wannan wuta makamashinta mutane ne da duwatsu Allah ka saba mu bane sayyidina ali in ka dubi tafsirin wannan aya sayyidina ali bin abi talib ce allimuhum wa addibuhum wajibi ne ku karantar da ƴaƴanku wajibi ne ku ladabtar da ƴaƴanku wanda ya zo cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hadisi na 8128 kuma ba wai danka kawai ba hatta matarka ba barinta za ka yi da jahilci ba akwai malamin da ake kiransa al'imam muhammad shahabuddin ar-ramli ya rasu shekara 486 da suka wuce mai littafin ne hayatul muftat eh, littafin mujallar na farko shafin 358 ya ce ya jibu alalmar mar'ati an ta'alama ma ta hataju ilahi min ahkamil aibi wal istihada wal nifasi ita mace dole ne ta san ilimin da ya shafi jinin haila da jinin istihaba da kuma jinin biki saboda yana da alaka da ibadarta, yana da alaka da mu'amalarsa ga mutane yana da alaka da zaman Shi shine sai malami ya ce wa in kana zawjuha aliman shi mijinta in malami ne wajaba alaihi an yu'allimaha to dole ne koyar da matarsa wa illa in ko ba malami bane falahal khuruj li su'al ulama wannan matar tana da damar ta fita ta je ta nemi ilimi yajibu alaihi tamkinu hamin zalika kuma shi mijin ba shi da ikon hana ta ba shi da ikon ya hana ta zuwa neman ilimi saboda ba zai yi ta ibada babu ilimi ba wa yahrumu alaihi man'uha hana wannan matan zuwa makaranta haramun ne ga shi wannan mijin illa in sa'ala wa akbarha sai dai in ya yadda zai rika zuwa yana dauko ilimin shi kuma yazo yana karantar da ita yaje ya karanta wajen malami yazo ya sauke mata fa fi zalika buniyatun an khurujiha in yayi da za a yi haka to nan yana da hujjan da zai hana ta fita gida zuwa majalisin ilimi wa nahwihi ba tare da yardan shi ba to kaga dole ne dole ne mu mu tseratar da matanmu da mu daga azabar Allah abu na farko da Luqman yayi shine gargadin yaronsa game da shirka kaga matakin farko shine tseratar da aƙidar iyali don aƙida tana gaban komi yace ya bunayya ya kai ɗana latu tushrik billahi karka shirka da Allah kafin hadisin Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ya da labari ce a lokacin da Allah ya saukar da aya ta 82 ta suratul an'ami alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da wani zalunci ba waɗannan suna da tsira kuma su ne shiryayyu wannan abu ya takura wa musulmai in ji abdullahi ɗan mas'ud saukar ayan nan ya takura wa musulmai shakka zalika alal musulmi menene ya takura musu wato sun samu damuwa don Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da wani zalunci ba suka ce ya rasulallah ayyuna la ya zulimu nafsahu waye cikinmu wanda bai zaluntar kansa duk ɗan adam yana kuskure sai manzon Allah ya ce laisa dalika ba wannan bane inna ma huwa shirku ai zalunci da ake magana shirka ce shine sai manzon Allah ya ce alam tasma'u ma qala al-umanu libnihi ashe ba ku ji abin da lukumanu ya ce ɗansa ba wa huwa ya izuhu yana masa wa'azi ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada ka yi shirka ga Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma kaga kenan babu zaluncin da ya kai shirka ga Allah babu shi saboda Allah shi ya halicce ka sai zaman to shi zaka cuta ka cuci wanda ya halicce ka wannan cuta ya fi kowane muni saboda haka yasa ake cewa zalunci ya fi kowane muni hadisin yana sahih bukhari kitabu tafsir hadisi na 4776 saboda haka mahaifi ya karantar da ƴaƴansa matakin farko na aqida asasul iman yakumu ala ibadatillahi wahdahu amma in ka lura sai kaga iyayen nema suke fara gurbata aqidar 'ya'yansu maimakon abinda lukumanu yayi ka raba ɗanka da shirka ya kai ɗana kada kai shirka daga Allah to sai zama mahaifin ne ma zai fara kulla shirka ma ɗansa Allah ka tare mu to da ka wajibi ne mu karanta mu rika aiki da abin da Allah ya karantar da mu wato na labarin labarai da suka zo a cikin alkur'ani to tunda an zo magana akan iyaye sai Allah madaukaki ya ce wa wasana linsana bi walidayhi hamalathu ummu wa halan ala wahl wa fisaluhu fi أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه إحساء حملته أمه وهنا على وهن من يوصيها دان أدم dangane da iyayensa bi walidaihi mun yi wasiya ga dan adam wato Allah ya yi umarni ga musulmi dangane da iyaye a kyautata musu amalatu ummuhu wahnan ala mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni ga raunin ita mace ce sannan ga raunin da cikin yake jawo mata na gajiya kowace rana tana ƙara samun rauni har zuwa lokacin da ta haihu wa fisaluhu fi amaini aka samu yayi shi a shekara biyu to sai Allah ya ce anishkur li kai min godiya wali walidayka da iyayenka ilayyal masir makoma tana gare ni Allah madaukaki ya sani iyaye babu abin da suka yi don ni'imar tashi ce Allah shi ya saukar da ni'ima ga iyaye har suka iya haihuwar da wannan ni'ima ce ta Allah amma duk da haka saboda rahamar Allah sai ya ce ka gode min ka gode ma iyayenka kaga Allah sai ce ka gode ma iyayenka kamar iyayenka sun yi wani abu ba abin da suka yi iyayenka ba su yi kaumi ba duk abin da ya faru game da halitta ka aikin Allah ne aikin Allah ne shi kadai ka tambayi babanka me yayi a jikin kiran halittanka zai ce maka babu amma saboda rahamar Allah sai ya ce ka gode ma iyayenka ai sun yi kokari sun yi aiki ka gode min ka gode ma iyayenka Allah ya ce ilayyal masir makoma tana gare ni to sai ya ce gaba وإن جاهداك على An تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم إذا سكداجي داجي شين جاهدك suka tarje suka nace ala an shirka bi ma laysa laka bihi ilmun sai kai shirka da ni abinda kai baka da hujjarsa iyaye su tarje sai yaro ya bi aqida su manufarsu kuma koda ba gaskiya bace sai Allah ya ce fala kuma kar kai musu biyayya <clears throat> kada kai musu biyayya wa sahibhum fi dunya ma'rufa amma duk da haka kai zaman kirki da su a nan duniya duk da haka kaga ya gwada cewa ba za ka bi ba za ka bi iyayenka akan bata ba amma kuma ba za ka bar kyautata musu ba shine wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zauna da su a nan duniya kyakkyawan zama saboda ka mahaifanka iyayenka ko da ba musulmai bane dole ka kyautata zama da su inda za a samu matsala shine inda aka shiga haƙƙin Allah to karka yadda ka ketare dokan Allah ba za ka saba ma Allah ba sai dai kuma za ka kyautata lafazi na nuna ladabi ga iyayenka Allah da kuke ce wata bi sabila man anaba ilai kuma ka bi tafarkin wanda ya karkato rayuwarsa zuwa gare ni ba iyayenka ba sai ka duba wani malami ne yake son Allah to ka bi wannan malami summa ilayya marji'ukum sa'annan makomarku tana gare ni dukkanku da kai da iyayen da malamin fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zan ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya wannan yana cikin dalilai da suka nuna cewa ba a yi ma iyaye biyayya a kan sabon Allah duk da darajar da suka samu a wajen Allah Allah ya samu gani sai ya ce gaba ya bunayya إن تقم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير to sai muka dawo ga wa'azin da lukman yake madansa Allah maɗaukaki ya kawo waɗancan ayoyi guda biyu don ya bayyana darajar iyaye da kuma zama da ya kamata a yi da su to nan an dawo maganar lukuman ga ɗansa Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari kaga abu na farko da lukuman ya gaya ma ɗansa kada ya yi shirka na biyu fa ya karfafa masa imani da ranar tashin kiyama ya bunayya ya kai ɗana karka ya ka rena zunubi abin da ya karantar da shi kenan adamu istisgari zunub karka yarda ka na zunubi ha in takum misqala habatin min khardali da za ka yi laifi kankani kamar girman kwayar komayya fatakun fi sakaratin ya zama yana cikin wani kurman dutse au samawati ko a cikin samai aufi arziki ko a nan kasa ya'ti biha Allah ka sani Allah zai zo da wannan inna Allah latifun khabir lalle Allah mai tausasawa ne Allah masani ne mai ba da labari yana masa magana akan al-muhasaba domin wannan aya tana karantar da mu ne al-muhasaba mutum ya rewa kansa hisabi kafin ranar tashin kiyama mu duka yi wa kawunan mu hisabi yana gwada cewa babu abin da Allah bai san shi ba duk abin da kake yi komi kankanta komi yawa a rubuce yake kuma za a kawo shi a filin hisabi duk abin da muke yi kuma abin da zai fassara maka wannan wata ayar ce kuma domin aya takan fassara aya shine mafassara mafi inganci akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce wata rana wani mutum ya zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah yana gidan ta kenan mutumin da ya taho daga cikin masu kudin garin Madina ne mawadaci ne ya taho ya samu annabi yana gidan aisha ya nemi izini aka ba shi dama ya shigo ya ce ya zauna manzon Allah ya ce zauna na baina yadayin nabi sai ya zauna a gaban annabi yana fuskantar manzon Allah a gidansa sai ce ya rasulullah inna li mamlukin ina da bayi ni mawadaci ne waɗannan bayin nawa ni wa ni wa yahsunani babu zaman lafiya a tsakaninmu su karyata ni su ci amana ta su saba min ni kuma fa ashtumuhum wa abribuhum in zage su in dake su haka muke ba sa ganin daraja ta suna cin amana na suna saba min ni kuma ga duka ga zaki to abin da ya dame ni abin ya kici ya kicin yawa ka fa ana minhu ina so ka mun bayani yaya al'amari zai kasance tsakanina da su a kiyama sai manzo Allah ya ce ayi abu ne mai sauki yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kazzabuka idan an tashi a ranar kiyama za a yi kirga laifin da suka yi maka wa iqabuka iyahun waje guda kai kuma za a yi dubi hukubar da kai musu kaga za a kirga laifin su kai kuma ukubar da kai musu a dube ta fa in kana iqabuka iyahum bi kadari zunubihim idan horon da ka dinga yi musu ya zama daidai yawan laifin su manzo Allah yake kana kafafan to ai shikenan ya zama an raba daidai kenan baka da matsala lalaka wala alika kenan baka samu ladan rikon bayi ba kuma baka samu azaba a dalilin rikon bayi ba wa in kana iqabuka iyahum duna zunubihim idan kuwa horon da kai musu bai kai laifinsu ba laifin nasu ya fi horonka yawa kana fadlan laka kenan a lahira za a karba maka wani ragowar haƙƙi a wajen waɗannan bayin wa in kana iqabuka iyahum fawqa dhunubihim idan kuwa horon da kai musu ya fi laifinsu iktus lahum minka al to fa za a karba musu rara a wurinka a ranar tashin kiyama saboda horon da kai musu ya fi laifinsu yawa shine Aisha ta ce fatana ar-rajulu da can yana zaune a gaban annabi da manzo Allah ya gama magana nan sai ya ja jiki ya tafi gefen bango ya hada kai da gwiwa ya biki yana kuka wa ya hatifu yana ta tafi jashe aikin da bai kare ba yana ta tafi saboda ya san horon da yamma bayin ya fi laifin bayin yawa kaga kenan suna da rarar lada a jikin shi a ranar kiyama shine sai manzon Allah da ya ganshi duk ya damu yace masa amma ta karau kitaballah kai baka taba karanta littafin Allah bane ai ba sabon abu bane abinda na faɗa maka yana Qur'ani suratul anbiya aya ta 47 Allah yace wa nadul mawazin alqist li yawm alqiyamah za mu sauke ma'aunai na adalci ma'aunai na adalci a ranar tashin kiyama Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai da za a cuce ta wani abu ka dubi yadda Allah ya kawo magana la tuzlamu nafsun shay'an kaga ya gwada ko da ɗanka ne sai an yi hisabi tsakanin da shi kuma akan komi ne ne sai an yi hisabi shi sa aka samu nafsun da kuma shay'an akan komi ne ne sai an samu hisabi wa in kana miskala habatin min khardal kaga yake fassara wancan aya wa in kana misqala habbatin min khardal ko da kuwa aikin mutum bai wuce gurgudan kwayar komayya ba Allah ya ce a kaina na hace mun kawo wannan aikin wa kafa bina hasibina Allah ya ce mun isa mun zama masu hisabi ga mutane baki daya wannan mutumi sai ya yi tunani sai ya gane ai akwai inda zai samu lada har yanzu maimakon a tashi a lahira ya rasa lada saboda zaman shi da bayi sai ce wallahi ya rasulullah ma ajidu li wa li haula shay'an khairan min mufarakatihim na duba da kyau naga ga in na cigaba da zama da bayin dan nawa to za su rika min laifi ne kuma ina cutar su kana kuma a lahira sun su ɗebe min lada to mafi alheri shine in yanta su gaba ɗaya a yau kaga idan ya yanta su a ranar tashin kiyama kuma ba shi da zunubi a tare da su shine sai ce ushhidukum annakum ahararun kulluhum ya ce ina kafa muku shaida ya rasulallah duka bayina na yanta su domin Allah saboda kaga idan ya yanta waɗannan bayi to idan an tashi a lahira babu wani abu na hisabi illa kawai tun da ya yanta mutum an yanta shi daga wuta hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2531 yana sahihu jami'u sagir hadisi na 7895 to in ka dubi abin da lukuma ne ya gaya matsansa a nan ya ce masa inna ha'in taku miskala habbatin min khardalin ya bunayya inna ha'in taku miskala habbatin min khardalin sai ka kwatanta da wancan aya ta suratul anbiya'i Allah madaukaki ya ce wa in kana miskala habbatin min khardalin ataina biha ashe zaka gane lukuman yana karantar da ɗansa ne kada ya rena zunubi shi yasa ya bashi misali da ƙwayar komayya kar ka ɗauka shi Allah tabaraka wata'ala sai an yi babban laifi ake saba mar karamin laifi ma bai dace a yi ma Allah ba kuma ka daina sake jiki da ƙananan zunubi za su iya halaka ta a ranar tashin kiyama wannan yana nuna tarbiyya da ya kamata mu yi ma 'ya'yanmu kamar yadda lukman ya gabatar bada al-lukman ma'a ibnihi bil maw'iza bil ahammi in ka dubi yadda Allah ya tsara alqur'ani shi lukman sai ya fara gabatar da muhimmi sai wanda ke bin wannan a muhimmanci sai wanda ke bin wancan a muhimmanci al'ahammu fal'ahammu sai ya kawo wanne ne ya fi muhimmanci shi ne a raba ɗa da shirka ya adamu shirki billahi ta'ala karka yadda kai shirka ga Allah saboda ka ilimin farko da yake zama wajibi akan iyaye su ba ma 'ya'yansu ilimi ne na tauhidi yaro ya san Allah tabaraka wa ta'ala na biyu fa al-muhasaba yaro ya zan da tunani tun yaro bai balaga ba ya san da cewar akwai lahira tun yana karami karka dauka sai ya balaga sannan za a ce ai akwai lahira akwai hisabi lukmanu yana karantar da ɗansa cewar akwai hisabi tun yaron bai balaga ba to sannan sai aka je mataki na gaba wanda shine yake bin bayan waɗancan ta muhimmanci sai ya ce masa ya bunayya aqim salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور sai da ya ce madansa ya bunayya ya kai dana a kimi salata ka tsaye da sallah ai kaga yadda kalmar shahada ta zo kenan in ai kamar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ne sai iqamus salati kaga wannan tsari tun annabawan farko haka tsarin yake kalmar shahada ba abin da ke bin bayanta sai sallah ya bunayya karkai shirka karkare na laifi sai ce ya bunayya aqimi salata ka ringa tsaye da sallah mutun nawa yake gaya ma ɗansa ya je yayi sallah mutun nawa Allah ka samu iya koyi da su kaga ya kamata ka sa ido ga yara ka ringa umarnin su mai da hankali ga ibada ko da ko ba sa yi kai ka sauke naka nauyi amma ya zamanto ka ki faɗa to kaga kenan kai da kanka ka dasa ainihin halakar ɗanka saboda ita sallah ita ke shirya ɗan adam kamar Allah Ta barka wata ala yana gaya mana ne idan muka sa ‘ya'yanmu suna sallah suna ƙanana to Allah zai tsare musu imani in sun girma kaga kenan yaro ya saba da sallah tun yana ƙarami ya huffahu ala fi'ilil khairati ya zamanto uba yana kwaɗaitar da ɗansa game da abubuwan da suka shafi aikin alkhairi yace wa amur bil ma'rufi duk wani abu mai kyau ka ringa umarni a yi shi Wani anil munkari ka ringa hana aikata mummunan aiki kaga ne yana gaya ma ɗansa ka ringa umarni a yi abu mai kyau ka ringa hana abubuwa marasa kyau wasbir alama asabaka kuma ka yi haƙuri akan abin da ya same ka inna zalika min azmil umur to sai ce wannan yana cikin mafi muhimmancin al'amura me ake nufi don ya jera abubuwa da yawa kaga ya ce ka tsaye da sallah ka ringa umarni a yi abu mai kyau ka ringa hana abubuwa marasa kyau ka yi haƙuri abubuwa guda hudu din nan wanne ne ake cewa zalika din nan min azumi umur to galibin malaman tafsiri sun ce na farko ne saboda adafin ya koma ga na fari yarji'u ila iqamati salati tsaye da sallah Allah ya ce abu ne mai wuya sai ka tsaya sosai akan yara da su na zalika min azmil umur wannan yana cikin al'amura masu wahala in ji Allah ta wata ala, wannan za ka gani a tafsirai da yawa kamar anwaru tanzil wa asrar ta'wil na imam al-baydawi kamar madariku tanzil na imam an-nasafi kamar irshad al-aql salim na al-imam abu su'ud al-imam al kurtubi al-imam yana fassara wannan ayar sai ya ce wannan yana nuna cewar wasa da sallah yana cikin alkaba'ir allati yubaqu biha sahibuha wa la khilafa fi zalika domin lukman baya ga shirka sai ya kawo maganar sallah kaga sallah kenan ita ce gaban komi akwai hadisin abdullahi bin umar wanda ya ba da labarin sayyidina umar lokacin yana halifa sayyidina umar ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoni yake shine shugaban musulmai ya aika ma gwamnoninsa wasiƙa wasiƙar abin da umar ya rubuta a zamaninsa ya ce inna ahammu amrakum indi as-salatu sayyidina umar shine shugaban ƙasa ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoni ya ce musu abu na farko game da al'amarinku a wajena shine sallah in ji na umar a ce shugaban ƙasa ya aika ma gwamna abu matakin farko wanda yake mafi muhimmanci gare ne ita ce sallah shi ne na umar sai ce man za hawa hafaza alaiha hafiza dinahu saboda ita sallah duk wanda ya tsare ta ya kula da ita to ya tsara sa gaba daya wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abya duk wanda ya tauye sallah to in ka dubi sauran sassan ibada a wurin shi zaka ga cewar sun fi lalacewa duk mutumin da kaga yana wasa da sallah to musuluncin gaba daya ya fi raina wato ya raina shi gaba sa domin sallah ita ce mafi na ƙarshe idan har aka ce mutum yayi wasa da ita to babu shakka sauran sassan musulunci sun fi lalacewa don haka abubuwa guda biyu din nan ka riƙa yin godiya ga Allah akan ni'imarsa ka yi ma iyayenka addu'a wanda ya taho cikin bayanin magabata yana cewa kamar Sufyan bin uyaina yana cewa man sallar salawatul khamsu fa shekarar Allah in ka samu damar sallah sau biyar a rana to kamar kayi ma Allah godiya ne wa man da alil walidain fi adbari salawatul khamsi bayan sallan farilla ka rika yin addu'a ma iyayenka idan har kana musu addu'a faqad shakarta kuma to ai ka musu godiya idan dai har kana yi ma iyayenka addu'a bayan sallar farilla to tamfar kana musu godiya ne shi kuma Allah idan har ka samu sallah biyar a rana to kamar godiya so idan aka ce anishkur li wali walidayka ka gode min da iyayenka inda za ka yi sallah sau biyar a kowace sallan farilla ka roƙa ma iyayenka addu'a to ka tsaye da wannan aya wannan aya ta yi aiki a gurinka a ƙarshe lukumanu yake gargadin ɗansa game da haƙuri ɗaɗɗaya ne daga cikin mutanenmu wanda ke karantar da yaro muhimmancin haƙuri ka zan mai haƙuri da talauci mai haƙuri da ciwo mai haƙuri da halin da ka samu kanka mu'amalarka da mutane shi ne yake ce masa wasu wasbir alama sabaka ka zan mai haƙuri kan abin da ya same ka don mutumin da ya to baya da haƙuri to zai tana dama a rayuwar shi in ka dubi alƙur'ani zaka ga Allah yana ta karantar da annabi kai haƙuri kai hakuri kai hakuri a suratu hudu aya ta 115 wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al ka yi hakuri Allah bai tauye ladan masu hakuri a suratu yunus aya ta 109 wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkuma Allah wa huwa khairul hakimi a suratu faha aya ta 130 fasbir alama ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla gurubiha alƙabi abubakar ibn al-arabi Allah ya mishi rahama shekararsa ɗari tara rabuwansa da duniya a yau yana da littafi da ya magana game da matsayin yara ya ce ya kamata ka sani annas sabiya amanatun inda walidaihi yaro da kake gani amana ce ba kyauta ne amana ce Allah ya dankanta ta a hannun iyaye wa kalbuhu at-tahir a lokacin da Allah ya baka amana abinda zai gwada maka cewa amana tana da wuyan riko da Allah tabaraka wata'ala ya baka wannan amana zuciyar yaron tana da tsarki a lokacin da Allah ya baka yaro zuciyarsa tana da tsarki da tsafta min kulli nafsin wa suratin daga kowace nakasa khaliya babu na kasa a tare da wani yaro domin lokacin da Allah ya maka kyautan jinjiri zuciyar ta zo da tsafta babu komai a ciki wanda shi ke gwada maka wannan amana tana da wahalan dauka wa huwa qabilu li kulli naqshin wa qabilu li kulli ma yumalu bihi ilai a daidai wannan lokaci da Allah ya baka haihuwa yaron da ya taho duniya zuciyar tasa sai Allah ya sa ta zama magnet duk abinda aka jefa za ta dauka a wannan lokaci in ji alkazu ibn al-arabi fa alkhaira idan aka saba ma yaro da alkhairi wa na sha'a alaiki, idan aka sanar da yaro alkhairi to yaro sai ya tashi a kansa wa fa'ida fi dunya wal kuma zai ji daɗin rayuwarsa ta duniya da lahira sannan ba yaron kaɗai ba yusharifuhu fi sawabihi abawahu ya iyayensa za su yi tarayya da duk wani ladan da ya samu a ranar tashin kiyama wa kullu muallimin lahu wa mu'addibin haka duk wani malamin da ya karanta da wannan yaro duk wani mai ladabtarwa da ya masa ladabi zai ci ribarsa a ranar tashin kiyama wa in uwida sharra wa uhmila lokacin da Allah ya baka kyautar yaro zuciyarsa kamar magnet ce idan kai watsi da shi dama shedan yana neman irin su yace ihmalal baha'imi sai kai watsi da yaron ka yadda ake watsi da dabba shaƙiya wa halaka wannan yaro sai ya taɓe sai ya halaka idan yaron ya halaka fa wa kana alwizru fi raqabatil qayyim bihi wal waliy alayh waye yake da haƙƙi na halakan wannan yaro wanda ya ci amanarsa shine ubansa koko waliyin da ke kulawa da shi saboda ka Allah ya riga ya gama sai ya tara su a aya guda ya ce ku an fusakun wa ahalikum nara ku tsare kawunanku da iyalanku daga shiga wuta alƙabi abubakar ibn al-arabi ya ce wa mahama kana al'abu ya sunuhu min nari duniya duk yanda uba ya so ya raba ɗansa daga wutar duniya kaga babu wanda ke son ɗansa ya wahala saboda aka yi sa za ka kashe kuɗi ɗanka yi karatu saboda kar wahala ibn al ya ce fa yanbaghi an yasunahu min naril babban wuta da ya kamata ka tsara danka kar ya shige ta ita ce wutar lahira ba ta duniya ba wa huwa aula shi yafi dacewa a sa lura game da yara wa siyanatuhu bi an yu'addibahu wa yuhazzibahu wa yu'allimahu mahasin al-akhlaqi ya kamata a yi wa yaro tarbiyya a karantar da shi halaye na kirki ya fazahu min alƙurana isu'i a rika sa lura ga miyagun abokai ana raba yara da su wannan duk karantarwa ne da alkur'ani ya kawo mana ba wai tsari ne na al'ada ta bahaushe ba saboda haka ya kamata a ce mutum ya sa lura ga yaronsa in ji alkazu ibn al-arabi ya ce bal yambazi an yurafi bahu min awwali amrihi tun daga farkon al'amarin yaro ya kamata uba ya sa ido har zuwa lokacin da Allah zai raba su in ma ta mutuwa ko kuwa ta samun shiriyar yaro wannan ya zo cikin ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali yana mujallal na uku shafi na 69 so kaga an samu karantarwar aqida an an samu karantarwar ibada sora kuma karantarwa <clears throat> ta halaye yace masa wala tusair khaddaka lin الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تسعر خدك للناس لقمان يشي مدنسا تو yanzu kaga an koma matakin tarbiyya ashe hatta halayen yaro ya kamata ka koya mar yanda zai zauna halayensa yace wala tusair khaddaka ya kai yaro ka daina ɗauke kanka ka ga mutane kasa akwai wanda in ya zo wuce mutane ya san mutane ne wanda ya kamata a ce a yi musu sallama ma amma sai dauke kai yana ganin su eh, to wannan shine la tusair haddaka da larabci akan ce sa'ara idza mala wa a'raba takabburan saboda girman kai mutum ya zo wucewa ya ganku amma sai kau kai saboda kar ma ku haɗa ido bare ma yi muku sallama saboda yana ganin ku ku kai mai muku sallama ba wannan al'ada ce mara kyau Allah da kansa ya haramta kaga yake gaya masa karka zama mai ɗauke kai ga mutane karka to mai ɗauke kai ga mutane wala tamshi fil ardi maraha kuma karka dinga tafiya a doron ƙasa kana takama tafiyar takama karka yi saboda Allah mu nawa ne muke gaya wa 'ya'yanmu ya tsirin tafiyar ma da ya kamata su yi kayan ma da suke sawa ba mu damu ba tufafin da ɗan ya sa baka damu ba irin tafiyar ɗanka kana kallon ɗanka yana tafiya irin ta kafirai kai ka san wannan tafiyar ba ta mutanen kirki ba ne kana gani amma baka iya hanawa ba kuma kana karanta alkur'ani yanzu alkur'ani da muke karantawa mu cewa Allah ne mun karanta ba mai aiki da shi ba Allah shi kare mu wala tamshi fil ardi marha ya kai dana kar kai tafiya akan kasa kana takama inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur lalle Allah bai san duk wani mai takama mai alfahari duk wani mai takama mai alfahari Allah baya son shi wannan ya zo cikin alqur'ani kamar suratul nisa'i aya ta 36 inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura a suratul hadid aya ta 23 wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur duk abin da ya shafi takama Allah bai san shi da zaka samu littafin al-Imam al-Ghazali al-Imam al-Ghazali shekararsa 938 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama littafin sa Ihya Ulumuddin littafi ne wanda yake da albarka yana mujallal na uku shafi na 459 yace ji da kai shine alfahari wato jiji da kai ya ɗauki matakai kamar guda takwas ya ce an na majimu'a ma bihi samaniyatu a kasamin na farko eh, an yu'jaba bi badnihi fi jamalihi wa hay'atihi wa quwwatihi wa sin sautihi ya zama kana alfahari da halittarka alfahari ko dai da fatarka kai kyakkyawa ne ko kana da kyakkyawar murya wani abu dai da ya shafi halittanka wanda kai kasan ba kai kai ba to amma ka yi alfahari da wannan shi ma haramun ne saboda ba aikinka ba ne Allah bai so alfahari ta halitta na ɗaya ya ce na biyu wal walƙuwa mutumin da Allah ya ba shi ƙarfi ya ringa alfahari da wannan ƙarfin wanda in ka dubi tarihin adawa dalilin hallaka su kenan Allah ya baka ƙarfi sai kana alfahari da wannan ƙarfin takama da ƙarfi shi ma Allah bai so na uku al'ujubu bil aqli wal kiyasa wa tafaqqun akwai mutumin da ke alfahari da ƙwarewarsa zaka samu mutumin alfahari da ilimi ai na karantu ba abin ban sani ba saboda kai duka cika baki duk wanda zai yi alfahari da ƙwarewa ko ilimi min masalihi dini wa duniya ba ma duniyar ba ko da addini ne. da za ka yi alfahari da ilimin addini kai ma da ka shiga cikin waɗanda Allah bai su saboda alfahari gaba ɗayan sa Allah bai kauna shi na hudu al'ujubu bin nasabi shari'u mutum ya yi alfahari da cewa ai shi asalinsa su manyan mutane ne don akwai mutumin da ke alfaharin ni mu kaza saboda haka ko bayani zai maka sai ce ni dan wane ne to ai alfaharin za kai ya kamata ka gaya wa mutane matsayinka ba dan wani ba Eh, da zaran kaji ana dan wane to bai taka sawun shi ba to duk wanda zai alfahari da nasaba shi ma yana tare da wannan siffa ta al'ujub wanda Allah bai santa na biyar shine alfahari da mukami mutumin da zai alfahari da mukami imma na addini ko na siyasa na shida al'ujubu bi kasaratil adadi mutumin da zai alfahari da yawan yara ko yawan dukiya ko yawan dangi sai ya ce na bakwai wanda zai alfahari na da haihuwa kai na bakwai shine wanda zai alfahari da dukiya sai ce na takwas al'udu bin ra'ayi alkhata'i aljam'iyya shine mutumin da zai alfahari da kungiya waɗannan nau'ukan alfahari guda takwas alimamul gazali ya ce yace iyakar su kenan in dai kana son ka rabu da fushin Allah to sai ka rabu da waɗannan sifofi Allah ya kare mu lukman ya ce ma mai me واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير yace waqsu fi mashita ka zan mai tsakatsaki wajen tafiyarka idan kana tafiya ka ringa yin ta tsakatsaki wato wannan ba ma tafiya ba gaba ɗaya rayuwar musulmi haka ake so ya zama gaba ɗaya rayuwar musulmi ya zo cikin bayanin ibn taimiya a matimu fatawa mutazin na 22 shafi na 565 kenan abinda ake son musulmi ya samu idan yana tafiya a samu as na al-qasdu fil haraka wal mashi a samu nutsuwa a tafiyarka idan kana tafiya a samu nutsuwa babu sauri babu saibi ya zamanto kana yin sa tsaka akwai hadisin da aka samu na Abdullah bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'azzama fi nafsihi aw iktala fi mishyatihi don mutumin da yake jin yana da girma a cikin ranka kake jin kai babba ne ko kuma kana takama a tafiyarka manzon Allah yace laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban babu shakka mutum zai hadu da Allah yana fushi da shi duk wanda ke jin shi babba ne to zai gamu da Allah yana fushi da shi duk wanda zai yi takama a tafiyarsa to zai gamu da Allah yana fushi da shi me ake nufi da takama shine kana tafiya tafiya irin ta masu kuɗi ko tafiya ta masu mulki a tunaninka tafiya ta masu ƙasaita wanda sun isa to Allah baya son irin wannan shi yasa yace la tamshi fil ardi maraha in za ka yi tafiyar iqsid fi mashyika ka tsakaita kar ka zama mai sauri kar ka zama mai saidi rayuwar musulmi gaba ɗaya haka ake so ta zama kamar misali a suratul furqan aya ta 63 wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawnan kaga Allah ya gaya mana siffar bayan Allah na kwarai su idan suna tafiya a doron ƙasa tafiya ce suke a cikin sauƙi idan ka ga mai tsoron Allah yana tafiya ba ka ɗauka wani ne amma idan mutum duniya ce a gabansa yana tafiya wani kamar ƙasar ma bai son ya taka ta ƙasar kanta kamar ba zai so ya taka ba to Allah ya hana wannan ba siffan bayan Allah na kwarai bane wannan ya zo cikin littafin Al-Albar, Albab mujalla na shafi na 166 in ka dubi alqur'ani gaba ɗaya zaka ga alqur'ani yana kwadaitar da mu mu ringa abu tsaka tsaki idan tafiyar ka ne kar sauri karkai kai saibi idan maganar ka ne fa la tajhar bi salatika wala tukhafid biha sai Allah ya ce wabtagi bayna zalika sabila hatta karatunka ka daga murya mutanen gari duk ka ishe su wai kana karanta alqur'ani wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba la tajhar bi salatika ko karka bayyana qira'a wala tukhafid biha kuma karka boye wabtaji baina zalika sabila idan ka dawo suratul isra'i aya ta 29 wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن كذا سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا sai Allah ya ce wa kana baina zalika qawama kaga kenan rayuwar musulmi kullun a tsakatsaki yake tsakatsaki shine Luqman yace waqsid fi mashiyaka ka ringa tsaka-tsaki wajen tafiya ba sauri babu saifi sai ce wakdun min kuma ka ringa runtsa muryarka karka yadda ka zan mai daga murya kuma in ka dubi rayuwar mu a yau wannan shine abin gwaninta mutum ta ihu a unguwa yana cewa kar ka ringa daga murya ka ringa runtsa muryarka inna ankaral aswati la sautul hamir mafi munin sautuka shine sautin jaki jakuna ai sautinsu shine mafi muni me yasa aka ce sautin jaki shine mafi muni al-imam razi a littafin tafsirin sa a tafsirul kabir yana fassara wannan aya da mujallal na 25 shafi na 151 yace inna kullu hayawanin qad yufhamu min sautihi bi annahu yasihu min sakalin aw ta'abin kalba'iri duk wata dabba da ka sani in ta yi kuka akwai manufa sai ya ba da misali da raƙumi idan ka jibga ma raƙumi kaya ya mari yawa sai ya yi kuka kaga kukansa akwai manufa amma al'imamun razi ya ce walhimar lauma ta tahta alhamli la yasihu shi jaki inda za ka dinga jibgamar mar kaya kai ta lodawa har kayan ya kashe shi ba zai kuka ba walau qutila la yasihu kuma ko za zaka ɗauko wuka ne ka yanka jaki ba zai kuka ba jaki ba ya kuka wa saboda wahala sai ya yace wa fi ba'd awqati adam alhaja amma haka kurum babu kaya akan jaki sai ka ya kama ihu fa sautuhu ka kaga nan in dabba tana kuka ne da hikima shi jaki kukansa na shedanci ne Ah, don haka duk abin da Allah ya faɗa in ka dubi eh, labari sai kaga haka yake inna ankaral aswati la sautul hamid mafi munin sautuka shine sautin jakuna ah, sauti na jaki shine mafi muni akwai hadisai da aka samu daga manzon Allah akwai hadisi ta riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum siyaha dika idza sami'tum siyaha dika fas'alullaha min fadlihi idan kun ji zakaru suna cara to ku yi addu'a ku roƙi Allah ya ba ku falala kaga nan ba a ce da daddare ko da safe ko da rana idan kana da zakara kusa ko tafiya kake kaji yayi cara ka kai addu'a in ji manzon Allah fa hara ra'at malakan saboda wannan zakarar ta ga mala'ika wa idza sami'tum nahikal himari amma idan kun ji kukan jakuna kun ji kukan jaki baka ta'awwazu billahi minash shaitan ku nemi tsarin Allah kaga kenan kukan jaki yana da alaka da shaidan. fa innaha ra'at shaytanan saboda jakin ya ga shaidan? hadisin muttafaqun alayh yana sahih bukhari da kuma sahih muslim akwai riwaya ta biyu riwayar jabir bin abdullah idza sami'tum nubahal kilabi idan kun ji haushin karnuka wa nahiqal humuri bil layl kun ji kuka na jakuna in a cikin dare ne fa ta'awuzu billahi sai ku nemi tsarin Allah to kaga baya ga jakuna akwai karnuka idan a cikin dare aka ji suna haushi mutum ya nemi tsarin Allah yanzu Allah sai ya ce fa innahunna yarayna ma la tarawna saboda suna ganin abin da ku ba ku gani wannan ma riwaya ta Jabir ta inganta hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na uku. babu wani hadisi da ya tabbata daga manzon Allah game da zakara in ban da wannan ya zo cikin bayanin Ibn Qayyim Jawziya a littafin Al-Manar al-Munif shafi na 56 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك